أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين bayan السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yini na 24 ga Ramadan a wannan shekara ta 1418 wanda ya dace da 22 ga watan ɗaya shekara ta 1900 da kuma 98 a jiya idan ba a mamanta ba mun tsaya karshen aya ta 73 وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا يوكم إذا متاكد فرقا آية تسبعين لهدوء لألتي سبعين لهدوء وإن كادوا ليفتنونك من الأرض نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. طيب حتى يكوى لازم آية ممكن. wayin kadu faro daga wayin kadu la sununaka mufta daga hukunto wayin daga wayin kadu la sununaka an alladhi awhayna ilayka min garin kan sai faro ta la sununaka wayin kadu la sununaka daga dai wannan nuna maka kyale su wa in kadu la يسألونك عن الذي أوحينا إليك لتفعل يفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت توكل إليهم شيئا قليلا إذا لأزقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليفتنونك فهو لا كرف دا تنفتنيك تنسى كازاني وتفرك جسيا عن الذي أوحينا إليك كبر أبن دمك مك وحي لتفتري علينا غيره domin ka kirkiro wani abin daban wanda ba shi ba wa idan inda ko hakan ta faru ka salida da sun rike ka a matsayin daɗi ma'ana kafarai suke bijirin annabi sallallahu alaihi wa shawara cewa addinin musulunci yayi zafi da yawa hukunce hukuncen na can gumaka da ya yayi zafi amma ya sassauta su ma su sassauta sai a addu'a tsakiya an gane ku to annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai manufarsa bane bai canje wani hukuncin Allah amma yana son yi amfani da dukkan wata hikima da za ta sa mutane su fahimci shi to ba lalle ne kuma wani lokacin hikimar ne ya kasance wato ubangiji zai kyale shi a kai ba ubangiji na iya canja masa zuwa ga abin da ke shi ne mafi kyau shi ne yake tunatar da shi cewa abin da duk suka yi sai suke su kautar da kai daga abin da Allah ya dora ta kai an gane ko walaula an tabbatnaka ba dan mun tabbatar da kai ba a kan gaskiya laqad kitta tarkanu ilaihim hakika ka kusa tarkanu ilaihim ka karkata ya zuwa gare su sai an kalila wata yar karkata ko da ta ɗansu idan in ko da hakan ya faru la zakanaka bi'sal hayati wa bi'sal mamat da sai mu dandana maka ninkin ukuba a rayuwa ninkin ninkin ukuba kuma a lokacin mutuwa thumma ta tajidu laka alaina nasira sannan kuma ba za ka samu wani zai taimake ka ba a wurin mu da hakan ta faru to amma wannan abu ubangiji ta'ala ya faɗe shi akan haka abin da za mu fahimta ni'imar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima ta tasbihi ta yadda Allah ya tabbatar da shi domin laila din nan ai harfin tuna'in ne ne wujudin laula wujudu tasbiti laqad kitta tarkanu ilayhi shay'an qalila ba dan samuwar tabbatarwar da Allah ya maka kan tabarkin gaskiya ba ba dan wannan ba da ka karkata zuwa gare shi yanzu hana ya karkata samuwar wannan kenan babu yanda za a iya karkata sallallahu alaihi an in ko da ka karkata daga abin da zai faru da kai babba ne karkata ka sai ta zanto kuma za ta jawo maka babbar hukuma kenan la zakana tadifal hayati wa dhif كما يدعى كثير yadda aka ce da matan annabi ne man مبينة min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af la al azabu adifai wa kana zalika ala Allah yasira in ɗaya daga cikin biyu an gane ku ba za a mata tsawo ba kamar yadda ake wa sauran ɗaiɗaikun mutane fararen hula ita matar annabi ai tana da matsayi to kuma ta yi laifi to kuma sai an ninka mata hukuma ke an gane ku wai dama sun ce كبائر الرجل الصغير كبائر وكبائر الرجل كبائر الرجل الصغير كبائر وكبائر الرجل الكبير كبائر أكون بين أي كبائر الرجل الصغير كبائر متمن da baya da matsayi ko ya yi babban laifi sai laifin ya zama karami saboda baya da matsayi laifin ma sai ka وكبائر الرجل الكبير amma أمامي babban matsayi ko karamin laifi yayi ko sai zo mu sai zo babban laifi kenan da zakana ka dai bala ya wa falmama an gane ku وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا إنك من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا وإيكادوا ليستفزونك من الأرض للي تنكسا تكتر بكي من الأرض بدكتشن دين بدكتشن كسر مكة ليخرجوك منها ليستفزونك على الاستفزاز الاستخفاف أولا يكرس وتداسي وفيدكي ليخرجوك منها دن واتو وتسكتر بكي بدكتشن دين مكة وإذا inda sun ci nasarar su kore ta daga makka su da karan kansu ba da izinin Allah ne ka fita ba la yalbasuna khilafaka illa qalila ba abin da za su zauna bayan ka illa qalilan sai zama dan kadan da sai azaba ta rike su tun da dama zaman annabi a cikin makka shi ya hana azaba ta sauka akan su wa ma kana Allah bi liya'azibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun kasancewar annabi cikin su shi sa musu azaba to idan annabi ya fita kuma sai azaba ta kama shi to shine ubangiji ke nuna cewa inda a ce sun ci nasarar sun kore ka da karfi da yaji to da azaba ta sauka kan su to amma sai kasance hijira umarni ne izini ne na Allah yawa annabi hijira ya tafi amma duk da hakan kuma sai dai da aka wahalar da su shekara ɗaya da rabi kakal annabi ya dabarin su aka zo aka yi yakin badar aka kashe mutum saba'in cikin manya-manyan shugabannin su aka riba ce mutum saba'in duniya kowa ya ji tarihin kuraitawa ya faɗi wanwar araha wato cewa annabi sallallahu ya lallafa su wannan abin kun kunyi shi suke jin takaici sunnata man qadara sanna qablaka min rusulina wannan ita ce sunnar Allah ta'ala gani da waɗanda muka riga muka aiko kabla ka tun kafin ka lura su na cikin manzannin mu ma'ana Allah na taimakon su yana zaunar da su ya ba su adabi kuma yana hana saukar azaba a cikin gari sun suna nan sun yi nufin saukar da azaba cikin gari to shine sai annabawan su fita shi yasa duk annabin da za a saukar da azaba a garin su sai da aka ce shi annabin ya bar garin tukuna kowane annabi yanzu misali ka dauki annabi lut haka malaika malaika suka suka ce masa suka ce ka tashi ka kwashi iyalin ka tafi fa asri bi ahlika bi kitabin min al-layl wa tabi adbarahum wa la yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alayka as-subh bi qarib an gane ko wala tajidu li sunnatina tahwila ubangiji yake sunnar mu ba ta samun canji ma'ana da Allah ya saba aiwatarwa game da bayan ka manzanni na taimakon su na cewa in unifom halartar da al'umma su sai ya mutu izini sun fita daga garin wannan sunnar ba ta canjawa yadda ta faru ga annabawan farko haka za ta faru ga Allah ta faru ولا تلد نوت الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا أقم الصلاة لدنيك الشمس ka tsayar da sallah da duluki shamsu yayin da rana ta karkata an gane ku ila ghasaqil layl ya zuwa ga lokacin duhun dare nan ma ka sake tsayar da wata sallar karo na uku wa qur'an al-fajr da kuma sallan al-fajr inna qur'an al-fajr lalle sallan al-fajr kana mashhudan sallah sai a bar halarta mala'iku na halartar lokacin da ake yin ta wannan aya ta fayyace mana lokutan sallah gaba daya sai dai zamu ga abu uku ta faɗa bidulati shams idan rana ta karkata anan tana nufin azhar da la'asar saboda suna yin tarayya cikin lokaci karshen muktarin azhar shine farkon muktari na ne na la'asar suna tarayyar lokaci don haka bidulati shams za ka ce su biyu ila ghasatil layli da zuwa wani duhun dare wannan magariba kenan da isha'i wa qur'an al-fajr da kuma sallan alfijir yanzu ka ga sallolin guda hudu duk sun shiga nan gurin sai dai a fayyace dalla a wato guda biyar kai duk sun shiga a nan gurin sai dai a fayyace dalla dalla sai hadisin annabi sallallahu alaihi kuma zai fayyace idan ka koma cikin littafin hadisai ga lokacin kaza ga lokacin kaza amma wannan ayan ta yi isara zuwa gare shi bi sifatul ijmal tafsir kullu kullu yana cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ina ga fadin da qur'anul fajr inna qur'an al-fajr kana wuce to wai shi sa suke yin sabani su malamai wai suka ce sallan al-fajr sallah ce ta yini ko sallah ce ta dare me za ku ce kike sallan al-fajr cikin yini ake yin ta ko cikin dare shin sallah ce waqi'atun fil yawmi aw waqi'atun fil laylati to waɗanda suka ce waqi'atin fil yawmi suka ce ai da rana take ita aka ce saboda me suka ce da aka ce ila zakatul layli ita bai tafi ta ba dole sai aka kawo wa qur'an al-fajr suka ce kuma abin da yasa muka ce wannan ayini take faruwa mai azumi idan ya zo lokacin sallan asuba ya fita daga sabuwar rana daga tsohuwar rana ya shiga wani ne daban sabo ba haka bane ba yanzu duk mutumin da ya sallan asubahi sai yau kaga kenan ya riga ya rabu da yau jiya a matsayin laraba yana yau alhamis duk jaririn da ta haifa bayan ketowar alfajir shin dan laraba ne shi ko kuma dan alhamis ne dan alhamis ne amma kafin alfajir ba Allah laraba ne ko qur'an alfajr sai suka ta aibata cikin jakatin lailatan an gane ku haka suka ce waɗansu kuma suka ce a tana cikin dare ne inda har yanzu akwai sauran ragowar dare bai riga ya gama koren yawa ba sai lokacin da rana ta fito Allah ce inna Qur'an al-fajr an ce Qur'an ana nufin sallan al-fajr saboda mai bidul qira'ati fi salati saboda wajibcin qira'a a cikin karatu shi yasa aka yi itlaqin karatu amma ana nufin sallah ta tokantinta saboda karatun fatiha wajibi ne cikin sallah bisa zance mafi inganci cikin dukkanin sallah amma akwai riwaya daga imamu malik ibn anas yace cewa al-fatiha wajibatun fi aktsari salati la fi kulli salati ya salam fi aktsari salati la fi kulli salati wai abun nufi idan kai sal idan kai fatiha a mafi rinjayen sallah to ka biya ba sai kai a cikin dukkanin sallah ba menene wato idan akwai raka'a guda hudu sai raka'an farko har ta zuwa ta uku kai fatiha to ta hudu ba dole ba ce ba domin abin da ake so fatiha ta shiga cikin kaso mafi tsoka cikin sallah in ta shiga cikin kaso mafi tsoka ba lallai ne sai ta shiga cikin dukkanin sallah ba kun fahimta ne yaran amma wannan maganar sai mai rauni a gaskiyar al'amari shi ne dole ne fatiha a cikin kowace raka'a sai kawai inda ake so gaskiya inda ba za ta shiga ba to kuma da nan ne shine Imam Al-Qurtubi ke cewa an ce Qur'an al-Fajr kuma dan a sake samun wani fikihin na daban shine italatul qira'ati fi salatul fajr kawai ta karatu a lokacin sallan asuba yace wa hadha mustaqarra alaihi amalu ahli almadinati tajiran an tajiran yace abinda mutanen madina suka gada kenan kakanni kakanni har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam idan an zo sallan asubahi dogon karatu ake yi akwai kuma hadisai da suka yi isharan ana so a karanta karatu kamar a karanta siwalul mufassal siwalul mufassal shine kamar suratul hujurat da suratul qaf da kuma az-zariyat da suratul tur duk wannan suna cikin siwalul mufassal an gane ku inna qur'an al-fajr kana mashhuda lalle sallan al-fajr a bar halarta ce ma'ana mala'iku suna halartar lokacin da ake yin ta hadisi ya tabbata cikin bukhari ya tabbata cikin muslim ya tabbata cikin musnad na imam ahmad cewa a lokacin la'asar da lokacin asubahi ne mala'iku suke canjin aiki waɗansu su sauko daga sama waɗansu su hau wurin ubangiji ta'ala da haka waɗannan sallolin suke da salala na cewa mala'iku na zuwa daidai lokacin da ake yin su an gane ku yasa Umar dan kafaf da yaje gona ya je gewaya gona yaje ya ga banya yana ta kallon shuka da ubangiji ya baki sai aka yi la'asar a masallaci ta kuɓuce masa da ya dawo samu an yi saboda wai kafaran a tsarin ladan da yi sai ba da kyautar gonar sadaka fi sabilillah kamar kana kanti kana sayar da kofi sallah ta kusa nan kana sayar da yadudduka sallah ta kusa a da hadar sallah ta kan kama kana sayar da takalma a da hadar sallah ta kan kama har yi akar ta yake baka sani ba wani da ta dace ke na kirke ta umar kenan da kirke duk takalma duk da ba ta yi tafi kasu kafin sabilillah wannan umar yana da karfin imanin da haka kai ba dole bane ce wannan an fahimta ko sai dai ka yi yunkurin ya za ki nan gaba kuma kar ta sake ku ce maka wa min al-layl fatahajjab bihi nafila sallat a cikin wani yanki na dare fatahajjab bihi ka tashi kai nafila al-wujud sukan ce yana daukar ma'anan annawm yana daukar ma'anan al-istiqaz min an-nawm wato yana daga cikin wato kalmomi waɗanda ake kira al'abudat su ɗauki ma'ana kuma su ɗauki kishar wannan ma'ana an gane ku kamar wallaili idza as'as as'as yana ɗaukan kishiyoyi guda biyu as'as bi ma'ana akbal as'as bi ma'ana adbar yana ɗaukan akbala yana ɗaukan adbara an gane ku to haka al-hudud yana nufin annomu yana nufin al-istiqaz min an-nawm to sai Allah ce wa min al-layli a cikin wani yanki na dare fatahajjat ka tashi kai sallah ma tilatan ka tahajjar bihi kai sallah cikin sa ma tilatan laka don kari akan sallalanta da kake da ita idan an ce na kira a harshen larabci ana nufin kari wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila lalle annabi ibrahim mun ba shi ka ishaqa sannan mun ba shi yaquba wa yaquba mun ba shi yaqub na fila kamar kari don yaqub jika ne ishaq kuma tani na ciki yaqub kuma jika ne to sai wannan jikan sai zan to kari kenan an fahimta ko to menene ma'anar nafila a nan gurin shine waɗansu suka ce nafila a nan gurin ziyadatun fil ijab wato a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallam sallan dare wajibi ce a kansa amma a haƙƙin al'umma kuma ba wajibi bane ba wannan akwai ruwaya daga Abdullahi dan Abbas amma ko dan kuma malamin suka ce ba mu yadda ba a ce ga wata sallah wajibi a kan annabi in banda guda biyar din nan domin a daren Isra'i da yaji aka yi masa sallah guda biyar a hamsin kai a rage ya koma a rage ya koma har ta dawo biyar da aka zo karshen biyar da yaje zan ubangiji abinda ubangiji ce hiya kamsun wa hunna kamsuna ma yubaddalu al-qawlu ladayya hiya kamsun wa hunna kamsuna ma yi yubaddalu alqawl mudayya yace biyar din ce kuma za a ba da ladan hamsin daga yanzu ba canza wata magana kuma sai suka ce ba canza wata magana kenan ba tsarin wata wajibin sallah akan mace kan guda biyar ɗin nan saboda haka ce ga wata wajibi ta ce ne sai suka ce su bai sai da wannan ba ko malaman da suke da wannan fahimta suka ce abin da bai ake nufi na tula tallaka ƙari ne a kan ka saboda ne saboda mu sauran al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam idan muka yi na amfanin nafila a wajenmu da suke gurbin da aka samu da tangarfa da aka samu a cikin farillu an gane ku sannan kuma ta taimaka wajen kankare waɗansu ƙananan zunubai da mutum ya ɗauka wanda ba sa cikin haƙƙin bani adam suna cikin haƙƙi tsakaninka da ubangiji to sallan nafila suna taimakawa wajen kankare wannan to amma shi annabi baya da wannan an gane ku farillansa sun cika ko baya da zunuban liyaghfir laka Allahu ma kaddama min dhanbika wa ma ta askara wa yutimmu ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima to in yi nazila kuma shi ta a ba shi ne kenan sai zan to na kilatan laka ƙarin falala bayan falala da za ta samu cikin aljanna shine nan na kilatan laka abin da zai nuna haka a sa an yi ba aka ka rabbuka makaman mahmuda lalle ubangijin ka zai tayar da kai makaman mahamuda wani matsayi abin yabo to menene matsayi abin yabo shi da aka ce za a ba ki liwa'ul hamdi liwa'ul hamdi wata tuta ce zai taga annabawa su bi su dukkan salihai a matsayin shi ne shugaba waɗansu ka eh wannan akwai hadisi kan wannan waɗansu ka ta za a baki a shafa'atul izma babban ceton nan wanda sauran annabawa ma kowa ya kasa annabi ne zai yi to wannan shine makamin mahmuda din wadansu sai ka wadansu maganganun amma wadannan guda biyu sun fitowa a matsayin zahiri an gane ku wa kun rabbi adakun ni mudu kala kudukin ka rinka cewa ya ubangiji shigar da ni mashiga ta gari wa akhrijni mukhrij kudukin ka kuma fitar da ni mashiga ta gari wa ja'alni min ladunka sultanan nasira ka sanya mun sultanan wato wata dama ko wani iko na tiran wanda zai taimaka min min daga gare ka to wajen fasaran wannan waɗansu suka ce a da wudu kala sidikin ka shigar da ni shiga ta gari yayin da annabi kenan ya fito daga makka zai je madina yana roƙon Allah ya shigar da shi mafita ta gari a kharijni mukhrij sidiqin yayin da ya fito daga makka a fitar da shi daga mafita ta gari can a shigar da shi mashiga ta gari mashiga ta gari a saukar da shi madina mafita ta gari ya fito daga makka lami lafiya ba tare da kafirai sun gan shi ba ballantana su masa ta'addanci to wannan Allah ya ba shi wannan sai ka karanta roƙa an gane ko أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نزيرا وطن سكت أدخلني مدخل صدق suna nufin wajen shiga kabari kenan shigar da ni mashiga ta gari ma'ana kyautata mun mafarki na cikin kabari wa akhrijni mukhrijal sidiqin fitar da ni fita ta gari ma'ana ranar tashin kiyama ba ni matsayi matsayi na gari wadan suka da haka wajen li min ladunka sultanan nasira ka san ya mun sultan to idan an ce sultan yana ɗaukar ma'anan ko hujja ta qur'ani wato hujja ta dalili na shari'a kenan ko kuma sultan yana nufin karfi to shi yasa malamai suka ce nan gurin tun da yake nasiran wato karfi yake bukata Allah ba shi ma'ana yana roƙon Allah ya karfafa masa gwamnatin sa ta musulunci ta yi kwarjini dan a samu tsayar da dokar ubangiji ta Allah saboda ayoyin qur'ani kadai ba sa wadatarwa wajen kawar da barna sai kuma da takobi ga aya ga takobi saboda mutane iri biyu ne wani da an karanta aya sai ya ji sai ya sallama sai ya wa Allah da manzon sa biyayya wani ko an karanta sai ya kunnan ƙwarfe bu sai ya ga sanda sai ya ga gora sai ga doka sai ga ɗan sanda da kunci a kansa to wannan shine sulfanin nasira ya sa mulki haka yi gada dole sai da guda biyu ga hikima ta siyasar gudanar da jama'a sannan idan waɗansu suka yi kuma ba daidai ba a yi musu duka ka'idar mulki ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake da dama ubangiji yake zartar da waɗansu al'amurra ta hanyar sarki irin abin da baya zartar da shi da alqur'ani alqur'ani sai a yi aiki amma idan aka da yan sanda da kulaki da hular kwano to shi ke kuma to shi sa in za a iya sarrafar da mulki ta hanyar gaskiya shi nan in ba irin wannan dokar a cikin kasa ba za a samu zaman lafiya abin da ya mutane ke kare doka yanzu ya zama ado mutum ya kare doka saboda idan ya kare ba abin da za a yi masa ba abin da za a ce doka ta hana ta a wannan kasa ba kuma abin da za a ce ba ya yiwuwa din ba mai yiwuwa ba ba wanda ba ya yiwuwa kawai abin da yake faruwa shine duk abin da ga an ce ba ya yiwuwa to a wurin waɗansu ne baya yiwuwa duk abin da aka ce kuma yana yiwuwa to a wurin waɗansu ne yake yiwuwa za a tilasta ta ce su amma sun ba za a tilasta su ba to sai Allah ya ko wa in ja'a al-haqq wa ja'a al-batil إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقل كسيدتي جاء الحق بسياتا لجاتا جو وجهة الباطل ومكرياتا كرياتا كوت innal batila kana zahuqa lallai ita ƙarya dama mai guduwa sai ba ta tsayawa ba ta tabbatuwa wuri guda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rinka karanta wannan aya daidai lokacin da ake fatahu makka ya shigo cikin ɗakin ka'aba ya samu gumaka adadin gumakan adadin kwanakin shekaru adadin kwanakin shekara kwanakin da ke cikin shekara nawa ɗari uku da sittin to haka gumaka a makara a ɗakin ka'aba ɗari uku da sittin annabi sai sai rinka sa sanda yana ture su yana kifar da suna cewa ja al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahufa wa nunzilu min al-qur'an muna saukarwa daga cikin wannan al-qur'ani suka ce min din ba ta bidiya bace ba min ce bayaniya ba wai min ba'd al-qur'an ba a'a min jami'il qur'ani muna saukarwa daga dukkanin al-qur'ani ma huwa kitabun abin da yake waraka ne wa rahmatun da kuma rahama lil mu'minina ga mu'minai don wai idan kace yin ta ba'idiyya sai zan to wani sashi na alqur'ani ke zama waraka wani sashi baya zama to shi kake kace min ce da waniya an gane ku wala yazidu zalimina illa kasara. amma baya karawa a zalimai komai sai tabewa waraka iri biyu ko warakan zuci ko warakar gangan waraka ta farko da za ta fara shiga darkashin aya ita ce warakan zuci zuciya ta waraka daga dattin shirka daga dattin bid'a daga da cin hubbun to zuciya tana waraka daga wannan yayin da ya kasance an karantar da ita alkur'ani ta fahimta girman kai jijji da kai yayin da aka karantar da mutum alkur'ani ya fahimta ya ga kistoshin mutanen farko ya ga kistoshin mutanen yanzu ya ga labarin abin da zai zo na wuta da aljanna to sai yi kyau sai zuciyarsa ta kyau sai ga mutum ya gyara halayyarsa ya zama sifa'un kenan to wannan kisa dangane da zukata ke kar ja'atkum ma'idatun min rabbikum wa kifa'un bima tasudur to kuma sai kifa na al-abdan waraka na gangan jiki qur'ani mai girma yana zama waraka na gangan jiki kamar yadda aka samu daga wajen salaf da dama idan wani abu ya faru mutum ya karanta ayar qur'ani ya roƙi Allah da ita ko mutum ya karanta ayar alqur'ani mai girma ya tofa cikin ruwa ya sha duk wannan ya gabata a cikin salaf duk sun yi wannan to sai zan ki kifa'ul lil abdani ko mutum ya ya da ka kamar da kwanaki da muka manta ba muka karanto hadisin da ke cikin bukhari na mutanen da suka yi tafiya suka samu wani matijiya tare su ko suka karanta masa suratul fatiha to wajen qur'ani ya zama kifa'ul lil abdan wannan yana amfani har da kafirai ko kafiri ka karanta masa alqur'ani ka tofa masa da nufin yabin nan zai iya warkewa an gane ko amma kita'ul limatu tujiri wannan khasu lil mu'minina kafirai ba ka iya amfanuwa da wannan sai wanda Allah ya rubuta zai zama mu'mini to sai ya amfanuwa da wannan an gane ko wala yajidu zalimina illa kasara dan wancan hadisi na bukari wanda aka ce an yawa wannan mutumin maganin da sautin fatiha sun tofa masa ya warke daga gobar da maciji ya saka masa ai ba musulmi bane ba karanta hadisin da ke ba musulmi bane amma suka karanta masa kuma suka kai balada yanzu ke nan idan aljini ya kama wani kirista ko ba yahudu ya zo ce ka masa rikoya ya halatta kai masa ba wani abu ne sai Allah ke وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى إذا مسه والشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وإذا أن الله على الإنسان إذا من ينغمى بك جبان أدم لإمر بيت يا كوت أعرب أعرض كورد ka ya ƙi mana da'a ko biyayya ya ƙi mana godiya duka da ni'imar da muka masa wa na'abi janibi sai ya nisanta da bangaren jikinsa ma'ana ya kawar da kai ya ƙara nisanta wannan na'abi janibi kamar tauhidi ne na araba domin araba yana nufin nesanta na'abi janibi kuma tauhidi duk ma'anar su daya wa idza masahu sharru amma lokacin da wani sharri ya shafe shi kana ya usan sai ka ga zanto kamar mai tsaye tsammani wannan dai hoton da wannan aya take bayarwa shine abin da sauran ayoyi suka bayar dangane da ɗan adam wanda yake butulu dangane da ɗan adam wanda yake ba musulmi na gari ba idan yana cikin ni'ima to sai girman kai amma in tsanani ya samu kuma sai zauna koma zuwa ga Allah ta'ala to kuma to ake ka zanto mai koma zuwa ga Allah a cikin kowane irin hali an gane ya barra ka zanto mai koma zuwa ga Allah Allah ta da su kullum ya amalu ala shakilin kowanne ya yi aiki a lafiya fiye a bisa ga siffar da yake aikinsa in ni na kira ku kun kiji kuna ganin naku ne daidai to shi kenan kowa zai aiki a bisa ga tsarinsa fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila ubangiji shine mafi sanin waye wanda yake kan tafarki wannan kai a taslimul jadali ne amma in ba haka ba annabi ya san kowa ma dai ya san musulmi su ne ke kan tafarkin gaskiya wanda ba su kuma ba kan tafarkin gaskiya ke ba amma kana sallama wa abokin magana a ragaman lizzami na batu ka ce masa ka je in ka ga ya saurin kai ka ce masa ka je ka yi naka ni in je in yi nawa mu gani ni da ke waye wanda yake son gaskiya ba wai dan baka san wanda yake son gaskiya ba ai ka sani to sai ki ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم illa قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان mata tambaya ويسألونك عن الروح سنا تنبك سنا متى تنبيا دنجني دروحي ومنين روحي قل كتبت الروح من أمر ربي روحي sanin yadda yake sanin a ina yake wannan yana cikin al'amarin ubangiji na yana cikin sha'anin ubangiji banda Allah ba wanda ya san menene ruhi ko a ina ruhi yake an gane ko wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ko dai ba abin da aka baku na ilimi illa qalilan face sai dan abu kadan wanda bai taka kara ya karba ba to akwai hadisi guda biyu hadisin farko na Abdullahi da Mas'ud yace muna tafiya tare da manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama a Madina ya dogara da wani sanda na itacen dabino sai ga taron yahudu sai su sai suka ce ku jefa masa wata tambaya ku ga ya ba ku an ko ku tambaye shi dangane da ruhi sai suka tambaye annabi menene ruhi abdullahi dan musa dace sai ga annabi yayi shiru sai na fahimci lalle wahayi ake saukar masa ana gama saukarwa sai ce wa yasalunaka anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila suka ce sai da mun ce kar ku tambaye shi kar ku tambaye shi ga izinka to wannan hadisi yana cikin bukhari yana cikin muslim akwai wani hadisin da ban riwayan abdullahi dan abbas shi kuma ya ce kuraitawa ne suka rasa wata tambaya ta kwarai za su wa annabi sai suka aika da bulletin zuwa ga yahudu cewa ku ne masana malami ku koya mana wasu tambaya ta kwarai ya za mu tambayi su don mu kure shi sai yahudu suka ce wa kuraitawa ku tambayi shi menene ruhi sai quraishawa suka cewa annabi menene ruhi sai Allah ya saukar da wayat alunaka an ruhu qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wadannan hadisai biyu Dai-dai na cikin bukhari da muslim abdullah da masur wannan ba magana da jawab al-kantara ya riga ya inganta ko ina na biyu ma ingantacce ne sai amma abin nufi a nan gurin حديث عبد الله بن مسعود ما نون ان يوم تنظر عينا امدينا آه، اليهودان سكت عن النبي باكو يهود ومكه في عينا حديث عبد الله بن عباس كما نون ان يوم تنظر عينا امكه آه، سورة الإسراء الجزاء أنت إذا فرقون تعالى كنت يرغب سورة المسيح في هذا إسراء kuma hadisin abdullahi dan mas'ud ya fi karfin inganci sama da hadisin abdullahi dan abbas don abin da Bukhari da muslim suka ruwaito ko Bukhari kaɗai ya ruwaito ba a kadan da da riwayan ahmad ko da riwayan tirmidhi ko abu dawud ko wani malamin hadisi da ta fi karfi saboda haka ba a kwatanta su da to amma yaya za a yi kenan ga hadisin abdullahi dan mas'ud kuma yana nuna a madina ne abin ya faru kuma suratul isra'i mai ce gaba ɗayanta kuma hadisi ne ingantacce to shine suke cewa la mani amin nuzul aya marratayn aya na iya sauka sau biyu ta sauka a makka kuma wani dalili ya sake faruwa a sake saukar da ita a madina amin mai sauka an fahimta ko akwai ayoyin da sun samu irin wannan tsarin kamar surutul fatiha tana ciki wannan tana ciki duka ga zancen waɗansu malamai da kuma waɗansu ayoyi daban-daban waɗanda ake musu wannan wanda sun sauka sau biyu an gane ku to amma yanzu menene rihi wajen ne nuna yi wajen suka ce ruhi ne malaika jibril wajen suka ce ruhi ne rayukan bani adam kowane kan adam yana da ruhi a jikinsa ko kowane dan adam yana da rai to wannan rai san a ina yake ba ka da wani likita da ya san inda rai yake duk ta mutama ne a kwakwalwa yake kamar yadda masu ilimin falsafa suka faɗa masu ilimin filosofi na kasan jiras suna tunanin kamar rai yana cikin kwakwalwa shin a cikin zuciya yake kamar yadda su likitocin suka faɗa shin a ta yake a cikin zuciya yake Allahu a'lam ba wanda ya san da ruhi amma kuma akwai kuma za a zare shi dan an zare shi kuma ba da mada an gane ku to yanzu ne kadai ba ya ko gajiyar da mutane ba kullu ruhi min amri rabbi sanin ruhi wannan wurin Allah shi waɗansu malaman suka fasar ruhi anan suka ce mala'ika jibril waɗansu suka fasar ruhi cewa a akwai wani mala'ika babba shi ne sunansa ruhu waɗansu ma kuma suka kara suka ce akwai wani mala'ika babba mai kawo na dubu saba'in kowane kai akwai fuska dubu saba'in kowace fuska akwai harshe dubu saba'in kowane harshe na tazuhi su dubu saba'in ne matsayin wani hadisi ai ya kamata ku ce maudubi a dan kanan shi ne irin wanda imamu sufi ke cewa irin hadisin da karshen sa ma ya sai nuna maka hadisin ƙarya ne an gane ko قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا با ابن da aka ba ku na ilimi sai dan kadan wala in shi'na lanazhabanna Allah ce wala in shi'na inda mun so lanazhabanna bil ladhi awhayna ilayka da sai mu tafi tafiyar da abin da maka wahayi ka ثم لا تجد لك به علينا وكيلا sannan ba za ka samu wani mataimaki ba a kanmu da zai sake miyar ma da abin da aka maka wahayin in mun tafiyar da shi amma illa rahmatan min rabbik sai dai rahama ta hana mu tafiyar da shi din saboda rahama gare ka inna fadlahu kana alayka kabira lalle falalan Allah gare ka sallallahu mai girman gaske da haka ba zai kwace ma annabta ba ba zai kwace ma manzanci ba ba zai jefar da abin da maka wahayin ba da zai wannan rahama tana sai قل إن اجتمعت قل نعم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد كرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وعباء أكثر الناس إلا كفورا قل كتيدة لإن اجتمعت الإنس والجن دا أتي وان أدم دا الجنو باقي ذات أتي على أن يأتي بمثل هذا القرآن كي تكاهو كتن كتن وان القرآن لجرمه لا يأتون بمثله وبذات إيه كاهو كتن كتن صباح ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كود فاشل زي كتن كي متى نسيب فاشل wannan na nuna mu'jizan qur'ani duk duniya inda za ta taru akan a kawo kwatankwacin qur'ani ba za a iya kawowa ba wannan mutum da aljan kenan haka in za a ce a kawo surori guda goma ba za a iya ba an ya kulu na tarahu wal fa'atu bi ashr suwarin mislihi muftariyat ko da sura goma laraba sun kasa kawowa haka dawo takara zuwa ga sura daya wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi a kawo sura daya duk duniya aka ta kawowa sai eh, qur'ani ya zamanto gara koyo ya ga gara ba daukin littafin da ba littafin da yake kusan kusan sa yanzu duk kai ne zaka je UTC ko ka je Kalaram ka je inda aka ajiye waɗansu Nobel ana sayarwa sai ka ga wani Nobel ya burge ka ka sayo da kuɗi tsada ka sa garkatun kulo ba ka kan kowa ya gani da abokananka amma idan ka karanta sau ɗaya sau biyu sau uku shi kenan ya fita daga ranka wata rana sai mu ga cikin kwandon shara ka je ka sai wata mujalla ko ka sai wata jarida lokacin da ka sai koyewa take karo ne sai da Allah ba ni in gani amma bayan kwana biyu shikenan kuma ka je ka ba mai kosai a kulle kosai da ita ka riga ta fito da ranka labarin ya gince ka ya gundure ka amma suratul fatiha kullum alal aqalli ka karanta ka danka karanta ko goma sha bakwai amma har yanzu in wani yaro da ya iya karatu ya tashi zai karanta fatiha sai ka ji kuma cikar jikin karatu ka duba za a je sallah a karanta fatiha a rakan farko a karanta a raka ta ko duk mutane ba su gaji ba in an zo tarawih ko tahajji ko ya raka a karanta fatiha har yanzu da an je wala dalil ko kana jinjin sai ka ce amin ko ka kai ka koma ko ba haka bane in wujuyan kwariya mu ga ruwa na fita ko ina sannan mai dake manzo ne au takuna laka jannatun min nakhil fi hadha alqur'ani min kulli matal hakika mun sarrafa wa mutane a cikin wannan alkur'ani kowane dangi na misali mun buga misali da sauro mun buga misali da gidan gizo-gizo mun buga misali da kalima tayyiba an gane ko mun buga misali da kalima khabisa فيما ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل كل مثال نجاح كلي أنبج مثال أساس السنون القرآنية، أما تعظى أكثر الناس بيه المثال يكي سكي سكي تورن كي إلا كفورا كوي سكي تسولي كافر تزا سياسي سكي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعند فتفجر الأنهار وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي إن الكنت إلا بشرا رسولا وقالوا سكريك سوى لن نؤمن لك مو بزام سكري إيماني بكيبا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوءا حتى تفجر لنا من الأرض دجتكي إذا كتا ينبوءا وتمفجر تروا معنى يد مو متعنم كمسي تكين سهارا واد غير ذي زرع wani wuri wanda shuka ba ta fitowa to ka bubbugar mana da wata mare na ruwa mu ga ruwa na fita ko ina sannan mu yadda kai manzo ne ai ka kuna laka zan sun min nakhilin ko mu kana da wata makikiyar gona min nakhilin ta da dunai wa inabin da kuma inabi gonar dabino da gonar inabi fa tufajjira al-anhara khilalaha tafjira idan ya so fa tufajjira al-anhara kuma sai ka bubbugar da al-anhara wato koramu khilalaha a tsakiyar wannan gonar tafjirin iyakacin bubbugarwa muga ko ina ga maremari na ruwa suna gudana to idan kana da gona makamanciyar wannan to mun riga mun san lalle kai zuwa ai au tisqita samaa ko kuma inda tsoro ba to kare ko mana da sama kama ga anka alona kamar yadda kariya cewa in an ga dama za iya rike da sama kisafan mu ga ko mu kana da wata makikiyar gona min nakhilin ta dabinai wa inabin da kuma inabi gonar dabino da gonar inabi fa tufajjira al-anhara khilalaha tafjira idan ya kuma fa tufajjira al kuma sai ka tuffugar da al wato koramu khilalaha a tsakiyar wannan gonar tafjiran iyakacin tuffugarwa muga ko ina ga marimari na ruwa suna gudana to idan kana da gona makamanciyar wannan to mun riga mun san lallai ko mun zo ne au tisqifa samaa ko kuma in ba tsoro ba to ka rufto mana da sama kama ga amsa alaina kamar da karya cewa in an ga dama za a iya rinso da sama shi sa kan mu ga wani bangare nata ya kwalgato ya faɗo auta ake billahi ko ka kawo Allah wal mala'ikati kabila kuma da mala'iku mu gansu turi da mu zo mu'ayanatan muqabalatan kenan ko kuma kabilan ya kasance ajujuwa na mala'iku ga wannan ajin ga wannan ajin ga sunan sahu sahu mu ga ka zo da su ga ga ubangiji kuma da ba da shaida ga mala'iku kuma ga gonar dabino ga inabi su shi kenan idan mun ga haka su eh to kuma kai manzo ne to sai manzo ne kenan aw yakun laka baytun min zukhrufin ko kuma ya kasance kana da wani gida min zukhrufin na zinariya aw taqa fi sama ko mu ga ka hawo ta matattakala zuwa sama walan nu'min bi rusulih in ma ka taka da zamu ta din imani da matakalar da ka hau ka sama din ba hatta tunzila alaina kitaban har sai ka saukar mana da wani littafi na qara'u da zamu karanta kowa a baki littafin daban bal yuridu kullu mri'in kullu mri'in minhum an yu'ta sayfan munassara wai kowa sai ya baki littafin sa amma za a kare mutane a kan littafi a a ma a idan ya so so adadin yawan ku so adadin bautar ku kenan kuma samfur samfur na bauta ba iyaka kenan tun da littattafai sun ya bambam ka ga kenan sabani ba iyaka yanzu ma da littafi sai ana sabani ibn kula ta samu littafi so adadin mutane ai ba hikima ciki kenan sai Allah ce kul ka ce da su subhana rabbi sarki ya tabbatar ma ubangiji na me yake nufi yana nufin siffofin kamala sun tabbata ga ubangiji sikofin tawaya da gajiyawa sun kori ga barin ubangiji ma'ana ko a itiqadin ku ababen nan da kuka roka Allah ba zai iya yin su ba in ya ga dama ni ko na tabbatar zai iya yi don haka itiqadin ku na ganin kamar kun kure na Allah ba zai iya yi ba wannan kansa dangana ma Allah tawaya ne don haka sai aka ce subhana rabbi Allah ko ya fi karfin a gida masa tawaya an gane ku مثل هل يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا عبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وما منع الناس أن يؤمنوا با أبن بيهانا وتسكن متاني في إيماني إلا أن قالوا فأتي بي قوي سنسي وأتي إذ جاءهم الهداية عند سيئة تزوجوا ba abin da ana karban tiriyan nan illa an kalu ba ce kawai su rinka cewa a ba a sallahu bashar rasula in yanzu Allah zai tashi turo manzo sai kuma ya turo dan adam wai shi ne hujjar wai abin da ba za su imani ba dan me aka turo mutum da sai a turo mala'ika suka rinka cewa mala hada rasul ya at-ta'ama wa yamshi fi aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadira aw yulqa ilayhi kanzun aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha yaya annabi zai ringa tafiya tafiya kasuwa yaya annabi zai ringa cin abinci wa turu mala'ika mana sai Allah ya mayar musu da martani a can wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq ai dukkan annabin da aka taɓa turowa yana cin abinci yana zuwa kasuwa ce fare duk annabi ba taɓa turo mala'ika ba to wa ma zo a ba'a sallahu bajar rasula ce kulka ce da su law kana fil ardi mala'ikatun da a ce a kan kasa din nan mala'iku ne yanzu ne suke tafiya kai kawo cikin kasa mutuma innina suka mai da kasa wurin zaman su suka natsu da ita la nazalna alaihim min as-sama'i malakar rasula to da sai mu saukar da mala'ika ya zanto shi ne manzo alaihim akan su daga sama kun ka ce da su kafa shahidan baini wa bainakum Allah ya isa ce da tsakanin ni da ku cewa waye ke kan gaskiya Allah ya isa ce da tsakanin ni da ku cewa na isar ku ne ba ku ji ba innahu kana bi ibadihi khabiran basira lalle ubangiji ta ala gani da bayansa ya kasance khabiran wanda zai ba ka labari ba ta turo mala'ika ba to wa ma zai ada Allah wa jar rasula kike sai ka ce da su law kana fil ardi mala'ikatun da a a kan kasa din nan mala'iku ne yanzu suke tafiya kai kawo cikin kasa mutma'innina suka mai ta kasa wurin zaman su suka natsu da ita da nazalna alaihim min as-sama'i malakar rasula to da sai mu saukar da mala'ika ya zanto shi ne manzo alaihim a kansu daga sama ko ka ce da su ka ba billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa ce da tsakanin ni da ku cewa waye ke kan gaskiya Allah ya isa ce da tsakanin ni da ku cewa na isar ko ne ku ji ba innahu kana bi ibadihi khabiran basira lalle ubangiji ta ala gani da bayansa ya kasance khabiran wanda zai ba su labarin abin da suke ciki basira mai ganin su ya san kowa abin da kowa yi sai ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما الحسنى مأواهم جهنم كلما قبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا ومن يهدي الله دكا وند الله يسير يسدكي duk wanda Allah ya kaddara masa kiliya da karban gaskiya fa huwa al-muhtad to wannan shine kireye wa man yudlil wanda ko Allah ya batar da shi walam tajid lahum awliya min duni ba za ka taka sama masa masu jibintar lamarin sa ba min duni koma bayan Allah waɗanda za su taimake su ko su sa masa shirya wa nahsuruhum su kafare za mu take su yawmal qiyama a min ranar tashin kiyama za mu take su ala wujuhihim suna tafiya da fuska yanzu ba wani wanda ya taɓa ganin ganin tafiyar da yake tafiya a fuska ya kasance kafa tana sama hannunka kuma na sama fuskarsa ce kawai yake tsalle da ita wa nahsuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim za su tafi akan fuska Allah ya mu umyan suna matafi wa bukman bebayi wa summa kuma kurani bukman wanda ba ta iya magana kenan daidai summa kurma wanda baya ji idan an yi haka ubangiji zai kace su yadda tsarin abin da suke ciki basira mai ganin su ya san kowa abin da kowa yi yadda anan gurin suka bebance ma gaskiya ba ta iya furtin gaskiya a bakin su sai sharri to haka ranar kiyama sai a hana su ji da dukkan waɗannan gaban ma'awahum jahannam makomaci ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu akwai hadisin Anas dan Malik yace an tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya za a yi bil adama yayi tafiya akan fuska sai annabi ce innal ladhi ala arjulihim qadirun ala an ala wujuhihim wanda ya ba su ikon tafiya gidan duniya a kan takon kafa shine kuma zai ba su ikon tafiya a fuska duk wanda zai kenan Allah ta ba mu kullama zidnahum ita wata jahannama kullama qabat duk lokacin da ta dan lafa haka zidnahum sayra ta kala rura ta sai mu kara mata hauhawa zalika hakan ko zai faru a kansu bi annahum jaza'uhum shine sakamakon su saboda ne bi annahum kafaru bi ayatina saboda sun kafirce mu ayoyin mu wa qalu ga irin abin da suka ringa faɗa a idza na izaman yanzu idan mun riga mun zama kasusuwa wa rufatan mun rubuddige cikin kasa a inna lamu wa usuna kalkan jadida yanzu kuma za ta tashi mu kuma wata sabuwar halittar daban haka suka rinka cewa sallallahu أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قسورا أولم يروا سنباتا جميعا أن الله الذي خلق السماوات والأرض Allah nan wanda ya halitta sammai da ƙasa kadirin ala an yakhluqa mislahum mai iko ne bisa ga halittan kutan kusun su ana buga musu misalin abin da yake su girma shine sama shine kasa a antum ashaddu khalqan an sama la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halittan sama da halittan kasa ai shi yafi girma to Allah da yi wannan kuma sai ya kasa halittan ka sai dan adam قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فنا أبنجي يا سن يوم وانا أجلي لوكتي لا ريب فيه وند بابكو كنت أتكنسا شيني ينم من نرانا تاسم قيامة إن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور دول قيامة ذات ذو كسنكم ذا أتاكي وأن تكتب كنت fa aba zalimuna amma azzalimai duk da haka sai suka ki karban wannan magana illa kufuran kawai suka doge dai sai kafirci Allah ce kun ka ce da su law antum tamlikuna ina rahmat rabbi da a ce ku ne kuke mallakar taskokin ubangiji na rahama la taktum to da kun kunne taskokin khashyatul infaq don jin tsoron kar ku ciyar saboda sabajin ruwar ku wa kana al-insanu katura shi da ma dan adam wuci ne shi da ma dan adam kauro ne da shi ko wani lokacin sai yayi kauro to balantana kuma titi an gane ko amma taskokin ubangiji na arziki bai danka mukullanta a hannunku ba don in an danka a hannun bil adama to sai a shiga wahala ruwan sama babbar taskaci sai kasance ba a danka ta a hannun wani malamin kimiyya ba da zai murza wata na'ura ya kasance girgije ya kama ya zubar da ruwa a inda ake so taskijan da amurka mun gama yawo ai da saduwar sun gama yawo yawa zai musu ruwa kuma man fetur shi ma wannan wani arziki ne da gari ne taska ce ta ubangiji a cikin kasa sai Allah ya ajiye ta inda yake so da a ce a hannun dan adam take da ba mu ba haka kuma tsoro da ke fitowa duk wannan fuskoki ne na rahama ba ta hannun kowa to kuma haka rahama da za ta sa ka samu shiga aljanna fuskar duk makullan a hannun Allah da a hannun mutane suka yi da wani zai tsaya ne daga ahli baiti sai ahli baiti da haka yanzu ko wani ya ce maka yana da makullin fuska na gafara a hannunsa kawai ya maka abin nan ya yau da ruka ne ya fata ma lokaci ya fata a kansa lokaci ai eh, sai ka ce masa to kai tun da ka ce kai dan aljanna ne ko ku kuwa lahira can gurin sai ka masa kalubalen da aka yi yahudi. yahudi yahudu suka ce su a aljanna ta fasiki suka ce rana abna'ullahi wa ahibba'u suka ce lan yudkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara suka ce lan tamasal an-nar illa ayyaman ma duk da'awa a riba da'awa da'awa suke yin kaza da'awar kaza da'awar kaza ta Allah ce kun in kana lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin tun da dai lahira ta ku ce ko kuke da shiga a can ko kuke da fada ko kuke da uwa a murhu wanda ke da uwa a murhu ba zai fito wanka ba ne ba tun da abin haka ne ku gurace mutuwa fatamannaw mota mauta in kuntum sadiqina ku gura suka tafi mana ashe nan wahala kuke sai ka je motar ka ambula man fetur a samu da kyar a yi ruwan sama ya fita ma gida ya hana ka fita taki ka yi yoyo yi zuba wahalhalun duniya ga sunan gurin a kai ka asibiti ko a turai ko a gida duk ba wahala kuke wannan ka tafi can gurin mana sai kake shiga aljanna ka huta tunda ka kake dan aljanna ne kaga ba zai yadda ya fi ka san rayuwa kuma ya fi ka san rayuwa kamar wani malami a kano ya samu ya tara waɗansu masu arziki yake ce musu to shi ya buɗo a cikin wani littafi yanzu kiyama duka duka da fi wata ɗaya ba saura wata ɗaya kiyama ta tsaya amma sai ya nuna wani daga cikin yan kasuwar ta amma abin da ke so a sai masa mota to na ga da ita motar kuma kiyama za ta ko na ga yace wallahi da dan ya ce sai masa mota ba shi ya yarda lalle kiyama saura wata daya tunda da yanda suka yi da malaman kiyama saura wata sai ko mako da kyau amma cewa a ce masa ki je sabuwa to shi ne mayar masa da tunanin su wa kana al-insanu katura dan adam kawo ne da shi sai Allah ya ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات عن بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لعنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنت قال هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات حقيقة من بوى أنه موسى عليه السلام آيوي بداترة مبينة آيوي سوني dangin mu'jiza da aka baki har guda tara daga cikin su akwai al'asa sannan akwai aliyat ya ta hannu fa alqa ta fa yaza sai wani mubin wa naza yadahu fa yaza bi ba'dil nazirin sannan kuma as-sunun wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sunina sannan kuma al-bahr an gane ko fa wahayna ila musa an yudrib bi asaka al-bahr kan falaka fa kana kullu firqin qad tawdil aziz an gane ko sannan at-tufana al-jarada al-qummala ad-dafadi'a ad-dama ne kenan tara waɗansu malaman kuma suka lissafa waɗansu ba wannan ba suka ce su ne dai manyan ayoyi guda tara amma idan kuka lura ayoyin annabi Musa ai sun fi tara domin kuma wa zallalna alaihim al-ghamam wa anzalna alaihim al-manna wa salwa wannan ma duk ayoyi ne an gane ko ga kuma lokacin da yaje bigi dai sai kan da ga duniya suna ta asirta aina wannan ma ayoyi ne sai suka ce ayoyin da ake nufi da guda tara waɗanda aka baki don zuwa wajen fir'auna da su banda waɗanda aka yi banu isra'ilawa daga baya wannan su ne guda tara wanda wancan da muka lissafa a baya duk sun shafi waɗancan sun shafi fir'auna kenan an gane ku fas'al bani isra'ila idh ja'ahum tambayi bani isra'ilawa lokacin da annabi Musa ya je musu fa qala lahu fir'aun sai fir'aun yace bi inni la zinnuka ya Musa mashkura lalle ina tsammanin ko annabi Musa mai sihiri ne ko an sihirce ka qala sai yace laqad alimta ma anzala ha'ilai ka san ba wanda ya saukar da wannan ayoyi illa rabbus samawati wal ardi sai ubangijin sammai ubangijin kasa basaira ya saukar da su ne a matsayin hujjoji wa inni la azunnuka ya fir'auna masbura lalle ina kyautata san kai fir'auna din nan halakacce ne karfin azima kenan yasa da'iya ba tsoro kaji shi kaɗai ne da kuma fir'auna mai mulki ne ka ta fara mulki yace wa inni la azunnuka ya fir'auna masbura fa arada an yastafizzahum min al-ardi sai فرعون يطيع ولا تنتد بني إسرائيل ومن الأرض إيه؟ وأراد أن يستفزهم من الأرض فأورقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل وكل الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لسيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا فأراد أن يستفزهم من الأرض إيه فرعون يسوي ولا تنتد بنو إسرائيل من الأرض يقوليس لك مصر فأغرقناه الله في سيمك دون يدكي ومن معه جميعا بدون يدكي تارد في الرواء وقلنا من بابه لبني إسرائيل فأين أنك فرعون فأنا سيمك تيد بنو إسرائيل وأسكن الأرض وجيك زونا أتكر بيت مكدس wadanda suka ce a ku zauna a kasar misra wadanda suka ce a ku zauna da inda ku a duniya fa idza jaa wadul akhirati idan alkawali yazo na ranan lahira ji'ina bikum latifa a duk inda kuke zamu zo da ku latifan a garwaye da juna a haɗe da juna shine latifan ko wani ko yana misra wani na daukar maqdis a tashin kiyama da za a hada ku gaba daya wa bil haqqi anzalnahu wa nazal da gaskiya muka saukar da wani alqur'ani da gaskiya kuma qur'anin ya sauka ba mu turo ka ba illa mubashiran wa nazira fa sai ka zanto mai bushara ka zanto mai gargadi to abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi I don't assalamu alaikum wa rahmatullah malam ya tambaya ta farko yake cewa ka yi bayani cewa idan mutum ya yi addu'a ba za a taɓa karɓa addu'a ta ba sai ya cika wasu sharaɗai na addu'a yake to malam yana fadan gaya masa ko da kaɗan daga cikin sharaɗan addu'a daga cikin sharaɗin da ke sa karɓa addu'a na farko kar mutum ya kirayi kowa sai Allah ma'ana ba halatta mutum ya yi shirka na biyu kuma daga cikin sharaɗa ya kasance abin da mutum ya roƙa abin da an yi masa izini ya roƙa ne a shari'anci idan ka roƙi abin da ba ka izini roƙon ka ba za a biya maka bukatan ka ba kamar yanzu ka roƙi Allah ya turo ka annabi ka ga an riga rufe kofar annabta wannan bukatan ba za ta biya ba ko ka nemi a baka makaman mahamuda wanda aka yi annabi alƙawalin sa ka ga ba za a baka wannan ba ko ka roƙa sannan kuma ya kasance mutum yana cin halal wannan bai daga cikin abubuwan da za ta wato abin da ke cikin sharɗin addu'a ci gaba na'am me tambaya ta gaba yake cewa malam akwai wani hadisi da ya gabata yake cewa ka nemi duniyar ka kamar ba za ka mutu ba kuma ka dukufa wajen ilimin neman lahira kamar cewa za ka mutu gobe wannan hadisi ne da ibi ci gaba akan haka Allah mai tambaya ta gaba yake cewa menene hukunci idan wani abu ya baka sai a cikin wata unguwa ko wani gari sai mutanen wajen su taru su ce za su daga alkur'ani da wanda ya ji da wanda ya gani bai yi magana ba duk qur'ani ya abin nan shi wannan bai halatta ba da ni yin haka hanyoyi ba a na shari'a da dabara don a gano mai laifi idan an gano mai laifi kuma a masa hukuncin da ya dace amma kar a wata hanya ta sihiri ko tafi domin cutar da wani dan adam halatta ba mai tambaya ta gare ce cewa shine yana da aboki abokin nasa yana da aure suna zuwa tare gidansa to har idan ya kasance shi ma din baya nan dan saboda amana sai ya je ya gaida iyalinsa to yaya wannan al'amari idan ya je karin ki da ciki sai ya daga waje ya gaida su wai za ta altumu hunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab malam ya tambaya ta gaba yake cewa mutum ne yana da ƴaƴa kuma yana da dukiya amma lokacin da yake da rai yayi mutukar bakin kokarin sa domin ya tarbiyantar da su tarbiya ta musulunci bayan ya rasu sai suka fandare kuma suka dinga duba suka dinga almubazaranci da dukiya to yaya hukuncin wannan mutumin shi ne in dai ya ya ta tun kokarin sa wajen tarbiya su ne suka kan gare daga baya to wannan wala ta burwa da tun mudra ukra amma in yayi sakaci tun farko wajen tarbiya to wannan ba zai rasa rabo ba a cikin wannan laifukan da suke yi ko da bayan mutuwarsa mai tambaya ta gaba ce sai ma'aikacin gwamnati ne albashin da ake bashi bai taka kara karya ba to zai yi ya hijira ya bar kasar nan don saboda gudun cin hanci ya bi ina ake ku tambaye shi na ga shi ya hijira wani ka'idoji kuma zai ga wanda zai cika na sharaɗin hijira akwai wanda suka yi hijira a ta barin ai ta aiki ko su kuma waɗanda suka kasance da aiki wannan ya samu ya tafiya ta yi aikin sa wata kasa ba shi ya sama aiki a wata kasa har kafin lokacin da Allah zai mu da shugabanni na gari waɗanda za su gyara harkokin aikin gwamnati ta yadda ma'aikatan mu ba za su rinka gudu ba. Mai tambaya ta gare ke cewa iyayensa duka biyu sun rasu to in ya zo bai san irin yadda ya zai musu addu'a ya ce mala ya dan taimaka masa da shi ga yi musu addu'a. Ya ce Allah ya ji kansu Allah ya musu gafara Allah ya rahamshe su kowa ko ya faɗa addu'a ce wannan. ba abin da yake kace Allah ya jikansu Allah ya musu gafara Allah ya rahamshe su Allah ya yafe musu zunubansu اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم har zuwa ƙarshe shine abin da mutum zai mutum ba ga wata ƴar uwa ce take cewa ita tana da bashin azumi guda goma don saboda jinin al'ada to rashin lafiya har shekara ya zo har wata shekara ta sake zagewa ta ba ta lafiya to yaya za ta mu wannan azumi kusan na shekara biyu in ta samu lokaci ta samu sauki sai ta rama kuma ramuwa ne kawai a kanta ba za ta yi wani ciyarwa ba ko shekara goma ce ba ta rama ba dai ramuwa ne a kanta ba a haɗa mutum tsakanin ciyarwa da azumi yadda ka san ba a haɗa maka tsakanin tsayuwa da alwala lokaci guda a ce ka yi tsayuwa ka alwala to haka ba a haɗawa tsakanin ciyarwa da azumi ko dai ka azumi ko ka yi ciyarwa amma shari'a ba ta haɗa guda biyu shi yasa yana daga cikin siyasi wanda yake ko za ka lura da shi a ce a haɗa maka nan take kai ciyarwa ka wannan to ba da wani hadisi guda ɗaya da za ka dogara da shi kan wannan domin asalan ciyarwa ana kawo ta ne ta zanta a madadin azumi haza badru haza wato al-ifa'an badal ne min al-qiyam idan mutum ba zai iya azumi ba ko na ba sai ciyar to amma sai ga azumi da ciyarwa a haɗa ma lokaci ba zai yi ba malam ya tambaya ta kursa ta karshe yake cewa shi ne ya auri budurwa bayan sun zauna wata biyar sai ta haihu to dan nashi ne in dai wata biyar ne ba naki bane ba in dai wata biyar ne in an kai wata shida zuwa abin da ya sama to ya zama naki karan manta jama'a gobe dan Allah ya kai mu akwai daurin auren malam Sa'idu a nan gurin bayan an yi sallar juma'a wato ke kenan in ji laraba suka ce mufaji'a abin da ba zato ba tambani kawai a sanar da kai shi da zara an yi juma'a nan eh eh wanda ya muku baki ya sa jan bakin yau ka jana gyare gyare amma jan bakin gobe kuma ne tambaya ta karshe yake cewa malam shi ne yana cikin wahalhalu masu yawa a taimaka masa da addu'a kuma wata yar uwa tana cewa tana neman haihuwa ita ma taimaka mata da addu'a kuma wani yake cewa cikin addu'a sayin yana yin addu'a yana tambaya Allah ya baki dukiya mai yawa kamar dukiyar karuna to a cikin shari'a akwai laifi akwai laifi akwai ji ka ce a ka dukiya irin ta karuna dukiyar karuna ka ga halakar da kike yanzu na amfanin ka dukiyar nan har kullum abin da ka rufa ya Allah ba ni arziki arziki ne albarka to idan ka ce arziki ne albarka to ya zanto ya wadace ka da bukatunka da na iyalinka da na kowa domin kowa bai kautar da kai bai san tafarki madalici ba waɗanda ba su da lafiya kuma kowa gida ko a asibiti ubangiji ta Allah ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ki kara musu bukatun mu gaba daya Allah su biya mana wassalamu alaikum wa